haka ana samu ko ba samu wato ai da na ce muku na daina faɗa saboda an yi kisa ko to takurawa ne kai takurawa cikin azumi wasu ƙungiyar mata suka sani a gaba na ce musu ba zan yi kafara ba suka ce su za su ɗauki nauyin ciyarwa na kafara suka ciyar suka yi na sa su suka yi rantsuwa a waya suka yi don haida kowa ta rantse so tara saboda ba a yarda da rantsuwan mata mm, a na ƙara ya zama na ƙara biyar a kai to alhamdulillah dalilin da suka kawo min na gamsu suka ce mata da yawa in sun yi fulani na asibiti suna samun cuta kuma gaskiya ne jini yana ɓarkewa ko wata ma ba a san tana da infection ba sai sanadin haka to a ya muku hanya mafi sauki da ake bi na farko idan mace mijinta yana gama saduwa da ita sai ta samo nim nim sunansa a larabci nim sunansa a turanci sai ta samo nim sai ta tafasa shi shine dalbejiya in ta tafasa shi ana gama saduwa da ita za ta sha shi wannan hanya ne mafi sauƙi da mata suke amfani da shi na jaza'ir. Sai na uku, ana neman batik, ana neman shanus na gutran shi ne zurman da Hausa, sai a fasa wannan ɗan cikin ya danganta. wata idan ta sha guda uku takan iya wata shida bata samu ciki ba wata in ta sha guda hudu takan iya wata tara to ya danganta da ƙarfin jinin mace da kuma yanayinta don ba ka yi wa mata guda uku hukunci ɗaya sai na uku shi kuma namiji ne yake sha shi ne shanuzul papaya me papaya da larabci hmm? ha ah? ah? ha me da turanci to papaya da larabci to wannan abin cikin kuna ji na in aka samu wannan ƙwayan cikin in namiji ya sha shi kamar ƙwaya to ko ya sadu da mace ba za ta yi samun ciki ba sannan kuma sai zait gutran shi ne man gelo shi man gelo kuma ba a samu waɗanda suka fi amfani da shi ba kamar talakawa idan namiji ya sa a jikinsa mace ta tsoni auduga ta sa a jikinta aka sadu wannan abin in ya haɗu da halittar jikin ɗa namiji ko mace ba zai taɓa ba da ciki ba kuma yana tsinka duk abin da ya shiga jikin mace fita kuma in mace tana da cuta na sanyi a jikinta yana magani kuma yana maganin ashik na gana cika muku alkawari ko dama wancan karan nace in muna rayuwa ta rana Allah zai kawo lokacin da za a faɗa Allah ya sa mu dace